بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين dukkanin godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa wanda ya tsawaita rayuwarmu ya kawo rayuwar tamu zuwa ga wannan rana ta juma'a goma daidai ga watan shawwal hijiran fiye halitta annabi mu annabi muhammad shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga garin makka zuwa madina wanda ya dace ya kuma yi daidai da sha tara ga watan hudu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu muna yi wa allah godiya godiya maras adadi bisa ga ni'imomi da a koda yaushe yake mana su mafi girma daga ciki ni'imar musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu ribanci wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ita kuma ya sa mu tafi a wannan tafarki tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya shafi sunna a wannan zama zama ne wanda na ga ya dace a yi shi wanda kuma kamar yinsa ne zai zamanto mafi dacewa har da cewar ban so in fara maganan a yanzu ba amma dalili ya sa dole sai na fito na yi wannan magana kamar yadda ake ganin abin da muka rubuta a sama muna so mu barranta ne daga barin rantsuwan da afakalla ya yi a kan cewa na farko shi ba wanda ya bashi gudumawa ko da ƙwayan masara ya kuma rantse in ban da wasu mutane da ya lissafo su na biyu da kuma cewa babu wanda ya kai mai ziyara to waɗannan ababe guda biyu nake so in yi magana a kansu kuma a takaice sosai kafin ya zo ya buɗe ƙofan da za mu zo mu baje koli kuma a zo a fara domin masu hankali su fahimci inda aka sa gaba ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa duk abin da zan faɗi daga farko har ƙarshe kada in masa ƙage ko ƙari ko ƙarya ina roƙon Allah a lokacin da zan yi ma'afa kalla ƙarya Allah ya toshe bakina Allah kada ya bani dama da ikon furta abin da zan faɗi matuƙar abin da zan faɗi ƙarya ne gare shi ko kuma ƙage ne ko ƙari ne akan waɗannan maudu'i guda biyu idan zan fara da maudu'in farko shine abin da ya zama ya shafi taimako a asalin duk wani musulmi yakan yi taimako don Allah ne don Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lada kuma na salama yake cewa man istata'a an yanfa'a akahu falyaf'al wanda ya ga hanyar da zai iya taimaka ma dan uwansa to lalle yayi to afakallah ya shiga jarabawa yadda aka tsare shi a gidan yari wanda a lissafin da ya faɗi kusan wata uku ba kwana ɗaya a wannan yanayi sai muka ga lallai yana da buƙatan a taimaka masa to duk da haka zan yi kwatin reference saboda ya zama na abin da na faɗi akwai hujja sai ɗaya daga cikin wanda kusan shi yake tsaye akan hidimarsa shi yake kai masa abinci na kira shi a waya na ce masa ya halin afa afakalla domin zai yi wahala a ce an yi sati ɗaya ko fiye da sati haka ban kira shi na ce masa ya afakalla ba kun je kun same shi wani lokaci ce mun gashi ma a prison ko zai fito ko zai shiga ko zai tafi nake ce masa ya halin afakalla ya ce yana da lafiya to da Allah in ka je ka gaida shi nan take sai shi wannan bawan Allah yake cewa amma gaskiya akwai bukatan kan a taimaka masa ya ce domin a lissafinsu afakalla yana da kusan mata guda uku da yara ko kusan goma sha ba zan iya takaice adadin ba ko sha uku ko wani abu makamancin haka ya faɗi ya ce kuma abin da yake faruwa ta ɓangaren ciyarwa ya ce a kullum suna cin abin da bai gaza naira dubu bakwai ba wanda muka yi wannan magana da shi zan ambaci sunansa ya haƙuri saboda in ta kama mutumin da yake neman ya samu tabbacin abin da nake faɗi zai iya tuntuɓansa shine abu sumayya domin a masallacin afakala idan ka ce abu sumayya babu wanda zai ce bai san shi ba domin abu sumayya na san shi ma kafin in san waye afakalla shi abu sumayya shaida ne lokacin marigayi malam bala karami yana da rai yanzu na maganan kamar shekara 20 ko da hudu haka in na je ɗaukan karatu a wajen baban shi a fakalla abu su mai kawai nake samu don haka shi na san shi ya san ni farin sani to shi ya ma wannan alaƙa ta kullu sai ke ce mu lallai akwai buƙatan a taimaka nan take ban yi ƙasa a gwiwa ba a cikin shafi na sai na ba da sanarwa cewa to ɗan uwanmu a fakalla yana wani hali don haka ya kamata mu samar da uhuwal islamiyya mu taimaka masa na ba da sanarwar nan ina jin kwana biyu ko uku duk da dai cewa ana hali na babu ma mun samu kuɗi ya fi naira dubu talatin to sanin abin da ya faru tsakanina da shi a baya na wasu makirci da sharri da ya ta kullawa wanda su in aka zo fagen eh, martani din, za mu zo hadda wanda Eh, abun ya shafa da mu zo mu zauna da su su yi bayani sai na ce to don Allah za mu yi wannan taimako sannan kuma shi afakalla ba shi kaɗai ke cikin wannan yanayi ba domin afakalla kafin ya samu kansa a wannan guri na riga shi samun kaina na san irin buƙatuwa da wanda yake wannan guri yake da shi ba ya ban kai ba alhamdulillahi eh, ni da lokacin da na samu kaina na zuwa fitowa na na sanadiyan fitan mutum hudu daga wannan gida eh, kuma da wasu taimako da mutum ya saba yi wanda su zai zuwa ƙarshe muka haɗa kuɗi sai na ce to yanzu tunda akwai wanda suna da bukata su ma bukata ta musamman ko wani bawan Allah sai na ware naira kusan dubu sha takwas ina tsammanin da ɗari uku sai na bashi sai na ɗauki naira dubu sha uku sai na ce to a fara ba a faka latin da akwai wasu alƙawura da nake tsammanin inda an cika su za mu zo mu ƙara masa wani abu sai na ɗauki 13,000 sai na ba mu abu sumayya a karin farko na ce ji da Allah ya bayar a gidan na, duk da naira dubu sha uku ba wani abu zai yi ba na biyu akwai ran da aka yi afa kalla kotu sai ya samu alal shehu ningi ya ji sai yake ce ma alal shehu ningi gidansa ba abinci a taimaka masa alal shehu ningi yana dawa sai kira ni a waya ya ce in tura mai account number na yana so ya ba da wani abu da Allah in kai gidan afa kalla na tura mai account number alal shehu ningi ya tura mu naira dubu goma nan take na kira abu sumayya na kira shi har inda nake inda ya zo na bashi naira dubu sha uku nan haka ya sake zuwa na ɗauki naira dubu goma nan na bashi kaga yanzu ɓangare na wajen dubu ashirin da uku na bayar to inda a ce da suka taimaka muka harhaɗa kaya mun haɗa kaya akalla ya kai set kusan 26 set set guda 26 muka tafi gidan prison da ni da wani ana ce masa alhaji ali da mala abubakar wanda shi ne sakataren kwamitin masallacinmu da wani a ce masa malar rayyan yana daga cikin jerin gwaran limamai hudu haka muka kama hanyar muka lokacin da muka kama hanya muka tafi mutum da farko da muka ce muna so a kira mana shine abakalla wanda su wanda duk sun ji abin da ya faru da kuma alhamdulillah su suka kira shi muka zo muka zauna da shi bayan mun zauna da shi muka jajanta masa muka ce to gashi gobe sallah mun zo ne mu kawo maka ziyara kuma cikin ikon Allah muka yi ziyara aka kira mana sauran shi sarkin gidan wanda na ji ya abuce shi da limamin gidan da faston gidan duka aka kira mana su muka hannunta musu wannan kaya aka ce sun su yi screening su ga wanda suka dace su kwasu wannan ba ziyara yana fage ana gobe sallah muka je muka same shi ana gobe sallah amma haka da yake makaryaci ne kazzab ne baya tsoron yin karya baya shakan karya akan mimbar yake rantsuwa ba wanda ya kai mai ziyara sai wanda ya mace su na ambaci wannan mutane saboda zama shaida su san cewa eh lalle wannan yaro shi ne duk abin da zai fito ya rantsuwa ya faɗa baya tsoron Allah kuma na rantse da billahi da zai rafa ba yaron sai wannan yaron makarici bai so ni babu irin cutar da ni da bai ba amma kawai soyayyar musulunci yasa nake alaka da shi wannan kusan bayanai na yi su ne saboda a fahimci cewa yaron nan makaryaci ne mun kai mai ziyara wanda ma da muka yi ziyara ma san da ma muka ba da waɗanda suke buƙatuwa zuwa ga wannan kaya kuma aka ba su don haka wannan bayani na yi shi ba don ina so ba sai don ya zama dole wanda muka yi musu ziyara saboda eh, muka kai ziyara tare da su su samu nutsuwa da kwanciyar hankali su san cewa eh dama mutumin banza ne amma mu dai mun saukar da nauyin musulunci wanda suka ba da kuɗi san cewa mutumin banza ne makareci ne amma dai mun taimaka mai don Allah ne don halin da yake ciki wannan shi ne a takaice za mu jira martanin sa tun da ya fara ya fara lekowa yana so ne yunkuro da abubuwa muna jiran ba abun da kalla zai fito ya faɗi na martani a midiya ba mu zo muka masa adalci ka faɗi abun da yake haƙiƙa ne ba laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithun yuftara ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. رمز الإله والله. حقيقة أبن ديفر زعما. wallahi ba za mu masa ƙari ba don bai kai masa ƙari ko mu rage masa ba haka a iya wannan abubuwa guda biyu Na afakalla makareci ne makareci ne kuma duk rantsuwan da ya yi ya yi rantsuwa ne saboda bai san daraja da kimar Allah subhanahu wa ta'ala ba domin inda ya san kimar Allah ba zai zo kan mimbar yana karya ya tara mutane duk da akwai wasu yara wanda su zuciyarsu bakar zuciya ne ɗalibansa suna da ba dukansu ba sun san makaryacin da makon suke tare da shi kuma ya Allah ya tambaye su kuma suna ji dai zai tara su yanzu kamar yau din nan ya tara ya ji sakon da suke masa munafurci kuma na rantsi da billahi da zira hamanu tun da Allah ya halicce ni ban taba zuwa na samu malam Idris da zan ce masa a ba ban taba ba ban taɓa ba sai yau da yake jiya mun yi wani abu da shi wanda ina jira sai ya zo ya fara fasa kun tukuna zan soya masa kafin nan na ce to ga abin muka yi da shi amma tun da nake ban taɓa zuwa da kai gulmar sa jama'a amma shi ya je ya samu malam ya kai gulmata sun fi haƙi daga haka za mu saurara wa yaratu muduna idan ka fara mu za mu ƙarasa maka muna jira ka fara da sai mu karasa maka mu kai ƙarshe da fatan wanda suke ganin cewa shi mai gaskiya ne za su fahimci cewa makare shi ne muna ambaci mutanen da za a tambaye su a ciki akwai shi abu sumayya shin na ba shi kuɗi dubu ashirin da ko ban ba shi ba shin su mala ismail sun kai masa da kuɗi gidansa ko ba su kai ba malam sari ya kai masa kuɗi ko bai kai masa ba duk muna so waɗannan mutane wanda muka yi ziyara kuma ko gidan prison in muka je muka ce kawai aliyu za su ce muka eh, ya kama a fakalla ziyara su wanda ni lokacin nake gidan prison ko ko rabi a fakalla bai kai ziyara ba kuma dawa na ko naira ɗaya a fakalla bai ɗauka ba amma da ke soyayyar musulunci ban ɗauka wani abu wata matsala ba ce abinda da na faɗi daidai Allah ta'ala ya ba da lada abin da ya kuskure in dai kuskuren ba bisa ganganci ba ne Allah ya mun yafi in kuna inganci ne Allah ya kama ni domin na alkawari ba zan mai ƙarya ba subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaikum wa rahmatullahi